idan ka san kana amfani da ope kuda pample money point da sauransu to ka bada hankalinka anan domin kuwa cbn ta umarci bankunan nan da su daina bari a yi rigista yanzu da ba sani ba an waye gari Central Bank of Nigeria wato CBN su umarci waɗannan bankunan da su daina bari sabbin customers register. Har muke gani Central Bank of Nigeria ta umarci dukkan mobile money operators kuma sauran fintechs da su maza maza su kulle su daina bari a register sabbin account. Kuma ƙungiyar kwastomomi na bankunan Najeriya sun bi bayan wannan dokar da CBN ta yanke. Wannan ya biyo bayan binciken da CBN take akan cewa waɗannan bankunan ba sa sanin customers in sosai. Da ce 'yan kwanakin nan ana zargin su da money laundry da kuma ɗaukan nauyin 'yan ta'adda kamar yadda kuke gani. Kuma wannan umarni da CBN ta bayar ya yi kicibis da umarnin kotun da efc ta karɓo domin a kulle account kimanin 1,146 waɗannan account ɗin kuma sun haɗa da account ɗin wasu mutanen da kuma wasu kamfanonuwa da suke hada-hada kuɗi ba a bisa ƙa'ida mutane da yawa abota amfani da ope da sauran sun tsorota domin suna tanda cewa wannan hanya ce da aka biyo domin a kulle amfani da ope a najeriya da sauransu amma kamfanin ope sun yi magana suka ce a shirye suke domin su ba gwamnatin najeriya gudunmuwa domin a kamo masu laifi zai ƙara cewa idan kana amfani da ofiyar da sauransu fa ka ba abin da zai same shi sannan kuma bayanan ku za su alkinta muku shi abin da ya jefa mutane cikin rudani shine duk wannan abin da ake fa CBN ba saki wata circular ba ka gani aka yi waɗannan bankuna suna fitowa suna bayani da cewa ai CBN ta musu umarni kamar wannan kai tsaye daga OPE ne kuma kamar da gani an ce an hana ma wasu masu fintech din su fito su yi magana akan abin da ke faruwa hakan ne yasa wasu mutane sai ganin da cewa fa wallahi so ake arifa wannan application ake yi mutane kwana kwana ake bi ta kasa kasa amma da shin me ra'ayinku shin kuna ganin da cewa akwai abin da ke faruwa mu da comment section ala samu dace